Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita sha shida da sha tara da ashirin da biyar da kuma tasoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu saurari Awwal Ahmad Janyau ke fatan kun wani lafiya a cikin shirin wani karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar, bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji Amurka a Amurka masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara muhawara kan shari'ar Donald Trump a New York. A rufe rumfunan zaɓe a Afirka ta kudu a zaɓen da jam'iyya mai mulki ta ANC ke fuskantar ƙalubale mafi girma a shekara talatin. A jamhuriyar Nijar kuma dakarun ƙasar sun yi nasarar kama wani kusurgumin ɗan fashi da ake kira Baleru da aka daɗe ana nema ruwa a Jallo a Najeriya. 'Yan najeriya kuma na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta kan kamun ludayin gwamnatin Tinubu da ta cika shekara daya. haraka tituna da gini gine gaskiya an samu ci gaba an samu ci gaba kamar canza tsare-tsaren kasa fige wutar lantarki duk lokacin da ya dauke tallafin man nan ake higa cikin bala'i ita sai a mutanen da suke cikin yunwa to bayan da shugaban bola ahmed tinubu ya amince da sauya taken kasar ko menene mataki na gaba to abu na gaba shine a yi kokari a tabbatar da cewa yara matasa masu tasowa musamman a matakin nazari school da primary school da secondary school ana ba su a rubuce domin su karanta domin su iya ta duk kafin waɗannan da ma sauran rahotannin sai mun fara da labaran duniya tare da Buhari Muhammad Fage. An kammala kaɗa ƙuri'a a babban zaben Afirka ta kudu da ake ganin ya fi kowanne mahimmanci tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariya a ƙasar. Waɗanda suka yi saura a kan layi ne kawai za a bari su ƙarasa kaɗa ƙuri'unsu. Hukumar zaɓe ta ƙasar ta ce mutane sai a ƙarshen lokaci suka fito kaɗa ƙuri'unsu musamman a yankunan birane. Ta ce mutane sun fito kaɗa ƙuri'a da yawa sama da waɗanda suka fito a zaben da aka yi shekaru biyar baya. rundunar sojin isra'ila ta ce ta kwace iko da wani muhimmin yanki mai nisan kilomita 40 tsakanin iyakar gaza da masar da aka fi sani da mashigar philadelphia wani jami'in rundunar sojin isra'ila ya ce an girke dakaru mafi yawa a mashigar da suke sanya wa idanu sojoji sun ce an sauya musu wurin aiki da ke da nisan kilomita 20 zuwa kan iyakar masar wadda isra'ila ta yi amannar hamas na amfani da ita wajen shiga da makamai zuwa gaza a baya isra'ila na amfani da mashigar har zuwa dubu biyu da biyar lokacin da ta fice daga yankin falasɗinawa firaministan masar ya sanar da cewa farashin biredi a ƙasar zai ninka sau hudu daga farkon watan yunin gobe mustapha matulubi ya ce farashin zai tashi ya ƙaru da kashi arba'in daidai da rabin santi a kuɗin amurka It's the first such rise in decades to a cornerstone Wakilin BBC ya ce wannan ne karan farko da aka sami irin wannan tashin farashi a ƙasar cikin gwamman shekaru. Lamarin dai zai shafi Misirawa sama da miliyan 60 waɗanda ke amfana da tallafin biredin da gwamnatin ƙasar ke bayarwa. Labarin duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Hukumomi a Najeriya sun sanar da komawa amfani da taken ƙasar da aka daina amfani da shi kusan shekaru hamsin baya. shugaban kasar bola ahmed tinubu ne ya sanya hannu kan sauya dokar lokacin da yake cika shekara guda a kan mulki Taken Najeriya da za a ci gaba da amfani da shi kenan wanda aka kirkira tun lokacin tura mulkin mallaka zuwa zuwa shekarun 1970 bayan baiwa ƙasar 'yancin kai. Daga baya gwamnatin soja ta sanar da daina amfani da shi a hukumance. sai dai masu suka suna ta tambaya cewa shin menene muhimmancin taken ƙasar lokacin da mutanen ƙasar ke kuka da hauhawar farashin kayayyaki tsadar rayuwa ga kuma rashin tsaro da ya dabaibaye yankin arewacin ƙasar. Brazil ta janye jakadanta daga Isra'ila bayan watanni da suka kwashe suna tankiya tsakaninsu kan rikicin Gaza. Shugaban Brazil Luis Inacio Lula de Silva ya sha suka hare-haren da isra'ila ke kaiwa da sunan ramuwa kan hamas da kuma irin kisan da take wa falasɗinawa lula ya sha kwatanta hare da isra'ila take kaiwa da irin kisan kiyashin da nazi ta yi wa yahudawa sai dai har yanzu isra'ila bata ce komai ba kan wannan batu to ƙarshen labarin duniya kenan daga nan sashen hausa na bbc to a gaida buhari muhammad fage da labaran duniya To bari mu soma rahotannin da Amurka inda masu taimakawa alkali yanke hukunci suka fara muhawara kan shari'ar Donald Trump a New York. Ana zargin Mr. Trump da yin karya a ɓangaren kasuwanci da ke da alaƙa da biyan wata tauraruwar fina-finan batsa dala dubu ɗari da talatin domin ta ɓoye mu'amalar da suka yi wato kafin zaben Amurka na 2016. Ka fasar rahoton wakilin BBC Gary Odi. Bayan shafa tsawon sa'a ɗaya da rabi alkali na bayar da umarni masu taimaka masa wajen yanke hukunci maza bakwai mata biyar sun fita waje domin fara tattaunawa a shari'a da ta fi shahara a tarihin Amurka. ana buƙatar masu taimakawa alƙalan su duba tuhume-tuhume daban-daban har 34 da suka shafi bayar da bayanan kasuwanci na ƙarya don gano ko an yi nufin aikata ko kuma ɓoye wani babban laifi idan har bakinsu bai zo ɗaya ba cewa ɓangarorin biyu na kowane tuhumar da ake masa ya tabbata fiye da yadda ake tunani to alkalin ya gaya musu su ce mr trump bai aikata laifi ba hakan zai kawar da duk wani abu da ake kallo a matsayin karamin laifi ne a amurka a wannan shari'ar sannan alkalin ya gaya musu cewa lauyan mr trump michael cohen wanda shi ne babban mai bayar da shaida da mai shigar da karar ya gabatar an ɗauke shi ne a matsayin wanda aka haɗa baki da shi a wannan shari'ar don haka hujjojinsa kaɗai ba za su kasance dalilan samun tsohon shugaban da laifi ba. dole sai abin da ya faɗa sun zo daidai da sauran hujjoji. An baiwa masu taimaka alkalin kwamfutar tafi da gidanka domin sake nazarin ɗaruruwan hujjojin. Fuskar Mr. Trump dai bata sauya ba a lokacin da alkalin ke bada umarnin. Sai dai daga bisani ya shaida manema labarai cewa ba za a kayar da shi a wannan shari'ar ba. To a gaida Habiba Adamu, to a Najeriya batun sauya taken kasar yana ci gaba da haifar da cece kuce. bayan da shugaban kasar bola ahmed tinubu ya sanya hannu kan kudirin wanda hakan ya sa ya zama doka wasu 'yan majalisar wakilan ta najeriya irin su honorable kabiru alhassan rurun na jam'iyyar nnpp daga jihar kano na cewa ba sauya taken kasar ba ne bukatar da 'yan najeriya suka sa a yanzu ga dai karin bayanin da yi wa khalifa shehu dokaji amma ya fara ne da bayyana matakin gaba wato bayan da shugaban kasar bola ahmed tinubu ya sanya hannu kan kudirin to abu na gaba shi ne a yi kokari a tabbatar da cewa yara matasa masu tasowa musamman a matakin nazari school da primary school da secondary school da kuma dukkanin wuraren aikace-aikace da ake zirga ta al'umma a tabbatar mutane ana ba su a rubuce domin su karanta domin su iya domin zai zama abin rashin jin daɗi a ce can ƙasar ka baka iya shi ba to ko ba za ka iya shi ba illa sai an koya maka domin akasari dukkanin matasa yanda ba san da wannan take ba waɗanda shekarun su ya kai hamsin sittin su ne suka san wannan tsohon taken najeriya amma tun da yanzu an riga an mai da shi doka duk da lokacin da aka yawanci ba ra'ayin mu bane domin na ɗaya daga cikin waɗanda ba mu yarda da wannan abu da aka zo aka yi ba amma tun da yanzu ya zama ya riga ya zama doka mun yi biyayya ko muna tare kuma muna bin wannan sabon tsari da aka fito da shi za mu ci gaba da faɗakar da 'ya'yanmu da dukkanin wanda ya kamata amma ana ganin cewa wannan take ba shi 'yan najeriya suka damu da shi ba ta cikinsu suke da sauran al'amuran wasu matsalar tsaro ce ta fi damun su shin me yasa aka ba wannan kuduri mahimmanci haka ko a lokacin da aka jefa ƙuri'a abin da muka faɗa kenan wannan ba ra'ayi mu bane abin da yake gaban 'yan najeriya wannan matsaloli da kallon safa da kanka to amma ka san lama irin na majalisa tunda majalisun nan bangare biyu ne akwai mu na majalisar tarayya akwai bangaren kuma majalisar dattawa kuma a ƙarshe gida ya amince da wannan ƙuduri da aka zo da shi na a koma kan wannan tsohuwar doka ta national anthem wato taktan najeriya saboda haka mun yi iya abin da za mu iya da hujjar mu ita ce ya kamata hankalin mai ƙara mai koma bangaren tsaro da bangaren yunwa da suke damu al'ummar najeriya wasu na ganin cewa akwai yiwuwar wasu ma idan wani aka sake samun wani shugabanci za su iya dawowa su kuma cewa a kuma komawa wanda ake kai da aka daina ko an yi la'akari da wannan matsala ko da wani rana an faɗa kowa ta ya faɗi ra'ayinsa wani ma sai ya ce to me hana yanzu saboda yara matasa a yi ma sabuwa gaba daya to ka san ita zaman majalisa da kuma ita gwamnati in ta zo da kuduri ko ta zo da nata tunanin su ma suna da nasu hujja din da suke ganin ya kamata a yi kamar yadda mai girma shugaban kasa yanzu yanzu nan ya faɗa ya faɗi muhimmanci da kuma abubuwan da ake ganin ya kamata a koma kansa suna ganin kamar wannan sabon tsari zai ƙara kishin ƙasa da san ƙasa a zukatan 'yan najeriya wannan shi ne hujjohin da suka zo da shi kuma ko lokacin da aka yi karatu a wannan zaure kan wannan sabon kuduri abubuwan da aka gaya mana kenan honorable kabiru alasan rurun kenan dan majalisar wakilan najeriya daga jihar kano to game da cikar gwamnatin shugaban kasa bola ahmed tinubu shekara daya ga wasu ra'ayoyin wato ga ra'ayoyin wasu 'yan kasar A ah, alhamdulahi kamar da muke gani gaskiya a yau gwamnatin shugaban kasa eh, bola ahmed tinubu ta cika shekara daya gaskiya an samu ci gaba kamar harka tituna da gini ne gaskiya an samu ci gaba an samu ci gaba ta gehen eh, al'amura waɗanda suka shafi kamar canza tsare-tsaren kasa fi gehen wutar lantarki da harkar wutar lantarki ya zama na kasa gehen farar gamman kadai abin da nake so da gwamnati tinubu ya yi wa allah ya yi wa annabi duk lokacin da ya ɗauke tallafin man nan ake higa cikin bala'i amma ya yi wa Allah ya yi wa annabinsa tsadar rayuwar nan an ana cikinta ita mutanen da suke cikin yunwa in an gani ne shine mutane za su yarda lalle tunda ina su ci gaba a sake ci gaba amma tunda bai yi abin da aka gani a ƙasa ba mu ba mu da wata hudda za mu ce da shi eh, alhamdulahi bangaren da nake al'amura na kan ni dai a nawa alhamdulillah sai godiya na samu canji kuma na samu wasu hanyoyi wanda a baya ban same su ba Allah ka mana a wannan lokacin ni dai a guri na kuma a wuraren da nake zaune gaskiya ba wani ci gaba har tallafin da ake cewa gwamnati ta ba su ba abin da ya kawo a nuna kuma dai roƙon sauki wajen mai indin lafi kamar irin ne yanzu jihar kebbi irin tallafin da ake cewa wai ana bayarwa a fannin ma aikin gona ni ba abin da na taɓa samu talakawa na cikin wani hali. To alhamdulillahi akan milkin da eh, shugaban kasa Tinubu kwalliya ta biya kuɗin sabulu amma na dai ganin ci gaba. a kan wannan cika shekara shekara ɗaya da ya akan karagar mulki fata ubangiji Allah ya ƙara kama zaman lafiya a kasanmu. mu ci gaban da ya kamata a ce an samu ba a samu ba da su wanda ake zaɓe da kuma talakawa da ke zaɓe saboda kaga talakawa kamata a ce sun san ciwon kansu a ce har yanzu ana magana talaka ana ba kuɗi su yi zaɓe kuma shine a musabbabi matsalar demokradiyya a Najeriya muddin ba a zaɓe tsakani da Allah a ce a baka kuɗi ka je ka yi zaɓe to babu ci da mutane za su kawo to gaskiya shine babban kalubale da ya kamata a ce an magance son demokradiyyar najeriya ta samu cigaba. To ra'ayin wasu 'yan Najeriya kenan kan cikar wato gwamnatin Bola Ahmed Tinubu shekara ɗaya. To a shirinmu na safiyar yau albarkacin cikar mulkin demokradiyya shekara 25 a Najeriya. Mun kawo maka wani ɓangare na hirar da muka yi da tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma kusa a jam'iyyar APC mai mulki sanata Ahmad Sani Riman Bakura. a cikin hirar na ci gaba da tambayar sa ko yaya yake ganin za a shawo kan matsalar hare-haren 'yan fashin daji da suka addabi sassan arewacin najeriya ciki har da jihar ta zamfara na farko a ɗauki matakin taimaka ma jami'an tsaro da sojoji da 'yan sanda da ss da civil defense duk wanda yake ta'ammali da faɗa da wannan miyagun abubuwa a taimaka masu a basu kuɗi wadatacci na albashi da allowance sannan a kawo musu kayan aiki na gari sannan a tabbatar da cewa ya musu wani tsari wanda mutum ya san cewa in ma ya bar aiki fanshon shi zai wadace shi sannan idan kuma ya rasa rayuwar shi a wajen wannan aikin da ake yi ya ga cewa wannan wani shi ya rasa rayuwar shi an ɗauki nauyin 'ya'yansa ba a basu sun tagayyara ba idan aka gyara masu albashinsu aka ba su kayan fada aka ba gyara musu pension aka yi musu da hanyar da za a kula da su 'ya'yansu ko bayan rayuwarsu ina tabbata ma insha Allahu za su da sadaukar da rayuwarsu su je su yi fada da wannan 'yan ta'adda a kore su me za ka ce game da irin kokarin da gwamnatin kamar jihar kada ke fama da wannan matsala da kuma ita gwamnatin tarayya saboda wasu na ganin kamar akwai saɓani ko rashin jituwa tsakanin jiha da tarayya wato shi ba saɓani ake samu ba domin shi gwamna yana iya zuwa a kowane lokaci ya ga shugaban ƙasa ya kai kukansa a yi mashi abin da shi ya fi ƙarfinsa shi kuma shugaban ƙasa wajibi ne ya diba domin in ba zaman lahiya a jiha ɗaya ƙasa ba za ta zauna lahiya ba hmm, to wasu ila za a iya cewa rashin jituwa ne tsakanin ba magana rashin jituwa na tabbatar da cewa yau in gwamnan jiha zai tafi ya nemi ganin shugaban ƙasa a gurguje za a gan shi to amma ai kama akwai rashin jituwa tsakanin shi da ministan tsaro karami ba tsammanin wannan zai kawo domin shi ministan tsaro aikin shi daban idan ma ana ganin bai iya zuwa ya ga ministan tsaro karami me yasa zai je ga ministan tsaro babba ba saboda ka ba tsammanin wannan matsala ce a a nawa gani wasu na ganin idan da za ku shigo ku shiga tsakani kila da an samu maslaha kamar na ce ma ban tsammanin akwai wata matsalar da ya kamata ma sai an zo mu yanzu a zaman misali a zamfara in ka lura an gani da ni da tsohon gwamna mahmuda da latun zamfara da abdulaziz yari da shi karamin ministan tsaro alhaji bello muhammadu batalle mun zo mun zauna a matsayin mu na musulmi 'yan jihar zamfara na farko mun yahi mu juna mun yi alkawali za mu yi aiki tare mu ga cewa mun taimaka ma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da shawarwarin da ya kamata a yi a ga cewa an samu sauki a jihar mu ta wajen tsaro da da talaucin da ake ciki don haka bayan mun tattauna yanzu muna jiran insha Allah za mu je mu ga shugaban kasa bayan mun gan shi za mu ga gwamna sannan mu ja sauran masu faɗa a a jihar da sanatoci da 'yan majalisar tarayya da sauran shugabanni a zauna a tattauna mu ga ya zami mu samu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ita halin da ake ciki yanzu ya kake gallin girman matsalar tsaron a musamman arewacin najeriya wallahi tana da ban tsoro kwarai da gaske domin irin abun da ake a ce an tura mutu an kora mutane fiye da mutum ɗari cikin daji kamar shanu da awaki kuma an tafi da su sai ana neman kuɗi a bayar kamin a sako su to ka san cewa gaskiya babu babu tsari tsohon gwamnan jihar zamfara kenan sanata ahmad sani yariman bakura Tanzu a Najeriya karfe tara ne saura sha hudu haka ma a Nijar Awal Ahmad Janyau ke gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba za mu je jamhuriyar Nijar amma yanzu bari mu nufi Afirka ta kudu. Inda aka rufe rumfunan zaɓe a zaɓen da ake gani mafi muhimmanci tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariya a shekara ta 1994. fiye da mutum miliyan eh, wato 27 ne dai suka yi rijista domin kada ƙuri'unsu a zaben da ake ganin zai kasance babban kalubale ga jam'iyyar anc mai mulki akwai jam'iyyu 70 da ake da su da kuma wasu sha ɗaya masu zaman kansu da suka fafata a zaben na 'yan majalisar dokoki da kuma shugabannin larduna zubairu ahmad ya tattauna da honorable yakubu adamu dan malikin birnin kudu wanda yana ɗaya daga cikin masu sa ido kan zaben daga najeriya kamar yadda ka sani a nan a ta kudu akwai province wato larduna larduna kenan lardi yawa lardi kuma kamar ce mai zaman kanta guda tara a wannan kasa mun bar johannesburg mun shigo durban akwai su cape town su a dukkan province ne to a tsarin zaben su shekaran jiya da jiya an yi zaɓe da ake kiran special election Eh, wato zaɓe na musamman kenan waɗanda ya shafi kamar ko jami'an tsaro da wasu mutane na musamman. Jami'an tsaro da irin ku 'yan labarai da kuma masu aikin hukumar zaɓe da ake zaɓe masa zaɓe. Kurame makafi haka dai. Eh, Akan ware ranar jiya da shekaran jiya kafin zaɓen. a halin yanzu kamar ya ka ga yadda tsare-tsaren suke na gudanar zaɓe a nan afirka ta kudu yau zaɓe an kammala shi ɗaya daga cikin abin sha'awa shine akwai doka bin doka da oda musamman in ka zo wurin zaɓe za ka ga mutane akan layi ba matsawa ba wata hayaniya duk da cewa sun fi kowace ƙasa yawan jam'iyyu masu shiga zaɓe domin zaben jam'iyya saba'in ta shiga sannan akwai kuma independent candidate guda goma sha ɗaya. yan takara masu zaman kansu kenan. yan takara masu zaman kansu to sha ɗaya ne suka ga wannan zaben kuma ya danganta da irin su a inda suka fito wasu karfin su bai wuce su samu jinsi tarayya ba sukan samu ko ɗaya ko biyu amma sun samu wannan damar ta tsaya wani abu da aka sani shine a kasashe na afirka musamman irin kasashen najeriya da nijar da sauransu wani lokaci akan samu bangar siyasa ko kuma rikice-rikice a lokacin gudanar zaɓe kamar menene ya bambanta shi mm. zaɓe a nan ƙasar afirka ta kudu da sauran ƙasashen afirka e nan in ka kula tun da already an riga an fara shi kan jiya da jiya kafin kai ga za ka samu jam'iyyu suna kaɗe-kaɗen suna rawarin sanar da amfani fa ana zaɓen a can nan kuma an ba su dama su zo su kaɗe kaɗan su idan ka zo za ka zaɓe dan jam'iyyar su ne ka je ka wurin su ka gaggaisa da su ka ɗau hoto ka tashi ka shiga layi kuma kai zaɓe ba ruwan wanda wani ko balle balle makami zai makami ko ɗaya a wannan ƙasar akalla kuma na je akwatin zaɓe akalla na je talatin ko arba'in daga shekaran jiya zuwa zuwa yau. To kamar wani lokaci ne ake sa ran fara fitowa sakamakon zaben da kuma lokacin da za a iya bayyana kammalallen sakamako? To sunan akwai abin da ake cewa audit committee mm, wato kwamitin da ke tantance uh, ƙuri'u kenan sai an tantance ƙuri'u eh, bayan fa an kidaya an kawo collection center an karba to kuma sai an ba su su wannan sun tantance kana a fita da shi a karanta cewa wane ya samu kaza wane ya samu kaza wane ya samu kaza kamar yanzu a nan mu da muke observers uh, za ka samu duka waɗanda suka zo su daga kowanne sashi aka kawo suka zo su amma na tsari daki daki yadda kowa zai fahimci me ake yi yanda idan akwai wani kamar mu da muke daga masa tarayya za mu ga me za mu fahimta a ciki watakila mu je mu yi tunani magani a ƙasar mu zai iya shiga. A hukumance ko ana iya ganin cewa za a iya samun sakamakon shi wannan zaɓe kafin nan da ƙarshen mako. Kwarai kuwa za a iya samu sosai za a samu.